وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون kaiwa mutane gargadi ya kai wannan manzo dangane da ranar nadama yayin da wanda ya muna na aiki zai yi nadama a kan mummunan aikinsa hakanan wanda ya kyautata aiki shi ma zai yi nadamar rashin yawaita ayyukan biyayyarsa bayan an riga an naɗa takardun rubuta aikin bayi an gama musu hisabi kowa ya isa ga abin da ya gabatar irin wanda suka kasance suna ruɗuwa da shi a rayuwarsu ta duniya suna cikin rafkanuwa dangane da lahira ba su yi imani da ranar alkiyama ba